Sarkin Kajuru Alhaji alasan Adamu wanda 'yan bindigan suka sace shi tare da 'yar shi da jikoki da wasu makwabta dai ya dawo shi kaɗai ne a yammacin wannan rana ta Litinin. ba tare da wata rakiya ta jami'an tsaro da ke alamta cewa wai jami'an ne suka yi aikin kwato shi ba. kamar dai yadda tsohon shugaban karamar hukumar ta Kajuru kuma sardaunan Kajuru Alhaji abdurashid AA yaren kirki ya tabbatar da muryar Amurka. Gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi duka muna cikin farin ciki matanmu da mazanmu kanana da manya a cikin garin Kajuru da musulmai da kirista da hausawa duk gashi an taru ana ta murna saboda mai martaba ya dawo cikin koshin lafiya. To amma wasu za su yi magana mamakin an ce an nemi ku kai miliyan ɗari biyu ko an kai ne? Wato abin da yake faruwa babu wani maganan kuɗi da aka je aka kai kamar yadda kowa sani mai martaba adalin sarki ne mutum ne wanda yake imani da tausayi kuma yana zaune cikin talakawan shi kuma tun lokacin da aka ɗauki mai martaba duka waɗannan 'yan bindiga da suka kira an gaya musu cewa mai martaba ba shi da abin da zai iya ya basu kuma ba shi da ƙoshin lafiya kuma tsoho ne saboda haka su yi haƙuri su sako mai martaba ya dawo ya ci gaba da shan magani da jinyar jikin shi da yake yi muna muna kyautata cewa shine Allah ya taɓi zuciyansu har aka sa ya dawo wasu kila su ce ko jami'an tsaro sun yi ƙoƙari kila ko an buɗe wuta ko wani abu to yanzu ba ma iya cewa haka tunda yake ita in gwamnati ta ɗauki wannan matakin mu dai mu riga mun san haka ba domin idan an yi haka ne ya kamata a ce an ji kare bini biri jini kuma su suka suka da su da suka dawo da shi amma ana tabbatar maka ɗaya daga cikin mu ne ya ɗauke su ya je ya ɗauko shi a moto a hanyar daji ya dawo da shi. Wannan dai shine karo na farko da 'yan bindiga suka kutsa gidan sarki mai daraja ta biyu suka sace shi tare da iyalan shi duka dai a jihar Kaduna. sai dai kuma a yayin da wasu ke ci gaba da mamakin sako sarkin cikin sauri ita kungiyar tawan arewacin Najeriya gaya wa duniya take cewa akwai dai abin lura. Dabtakin Baba Ahmad shine mai magana da yawun ita wannan kungiya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abu mun sha magana a kan shi cewa bango ne ya tsage kadangare ya samu wurin shiga wato an saki tsaro ne a najeriya ya lalace wani hatta kai lalacewa yanzu ka gani yara ba za su je makaranta ba jama'a a hanya ba su tsira ba a gida ba su tsira ba ba a noma ba mai zuwa gona yanzu gashi an fara daukan sarakuna mun sha faɗe tuntuni a yi ɗamara a yi gyaran tsarin yadda mulkin nan yake mun goyi bayan a sake duba ya tsaron nan yake ne wannan shin yadda aka dunkula karfin tsaro gaba daya aka miƙa wa shugaban kasa da gwamnatin tarayya shi su kadai anya wannan mafita ne ko dai akwai wani gyara da ya kamata a yi mun ba da wannan shawara dama dai ɗaya daga cikin matan mai martaba sarkin kajuru hajiya hadiza alhassan ta bayyana wa duniya yadda yan bindigan suka afka gidan sarkin sannan suka sace shi farko dai da farko suka fara harbin ɗaki ɗaki na ya buɗe sai suka ce ina sarki yake na ce ban san inda yake ba sai su haɗa uwar ɗaka suka samu yarinya na ce musu wannan mai jego ne shine sai su ce ta ba su waya da kuɗi da suka fita a ɗaki na shine suka zo ɗakin sarki to da suka sare ɗakin to da ya haɗi shine nan duk suka shiga sai can an jima sai ga sun fito da sarki su ce mishi kai ne sarki ya ce eh shine to wuce mu je ya ce to hare-haren 'yan bindiga a jihar kaduna dai na kara hawa saboda ko bayan ɗaliban makarantu daban-daban da 'yan bindigan suka sace a baya a jiya ma wasu 'yan bindigan sun kai hari a garin makaraujan ƙasa da ke ƙaramar hukumar zangon katab ashiya ta ukun jihar kaduna inda al'umma suka ce 'yan bindigan ba su bar garin ba sai da suka kashe mutum tara nan take isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya